wannan ziyarar yakin neman zaɓe dai da atiku abubakar ya kai a jihar ta zamfara na zuwa ne lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗage ziyarar tasa zuwa jihar wanda ake hasashen bai rasa nasaba da rikicin jam'iyyar apc a jihar atiku abubakar ya samu tarba daga ɗimbin magoya bayan jam'iyyar pdp a jihar ta zamfara irin yadda magoya bayan jam'iyyar kenan ke amshi idan ana kiranin jam'iyyar ko kuma kiran sunan ɗan takara ɗan takarar shugabancin ƙasar a jam'iyyar ta pdp ya gaya ma magoya bayansa abin da zai fara yi a jihar zamfara idan suka zaɓe sa ya kama marafin iko mutanen zamfara idan ba zaman lafiya ba noma ba kasuwanci ba addini to nan ba ɗaya abinda za mu yi muku shine mu dawo muku da zaman lafiya a zamfara baya ga haka da duk ƙasar nan kowa ya san ba dam tana aiki yanzu to za mu dawo martaban ma dam domin ta yi muku aiki musamman manoma domin arzikinku ya dawo na noma ya kamata ku fahimci cewa jam'iyyar apc ba ta da 'yan takara duka zamfara don haka zambiyan da za ku zaba ita ce zambiyan pdp bello muhammad matawalle shine dan takarar gwamnan jihar zamfara a ƙarƙashin jam'iyyar ta pdp ya ce yadda al'umma suka tarbi atiku alama ce ta nasara wannan taro da kaka gani yan pdp ne kuma pdp suke kuma ita za zaɓa kuma insha allahu pdp za ta kawo gwamnati a wannan kasa da kuma zamfara state insha allahu kusan dai dukkanin mahalarta taron na cikin murna gami da annashuwa musamman suna ganin cewar sun riga sun kama jihar zamfara sanata umar tsauri shine sakataren jam'iyyar pdp na kasa pdp ta gama zamfara ta gama ta gama sai dai jiran lokaci ba ma 'yan takara so jira muke lokaci kawai a rantsar mu da dodo dukkanin wanda ya magana a wurin taron yakan yi maganar rashin 'yan takarar jam'iyyar apc a jihar sai dai a cewar gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar ya zama wajibi hukumar zaɓe ta sanya 'yan takarar jam'iyyar apc a jihar. yi abin da muke tsammanin hukumar zaɓe ta zama ita ce a matsayin ta rafri na karanta jawabin da wani daga cikin kwamishinan su na ƙasa ya samu hannu cewa ita kwamishin ta zamana ta ba da approval ba ta da iko ba da approval na kowane irin al'amari ba ta da hujja kowace iri cewa ina da ra'ayi mene ra'ayinta ta mai ƙasa adalci so wannan magana da shi wannan mutum mutumin jami'in watsa labarai jama'a magana ce magana banza magana ce magana son zuciya magana ce magana rashin adalci magana ce ta fatizanci kamar suna da wata jam'iyya ko yaya al'ummar jihar zamfara suka ji da wannan ziyara ta atiku sunana zinatu ai zuwa atiku jihar zamfara ba karamar nasara ba ce wanka yi wallahi mun daɗi kwarai kuma dama mu a shirye muke mun yi munna mun yi farin ciki Allah shi ba mu nasara daga kasa har Allah ba dodo ya ba a suna sunana Jabiru Ibrahim ce ɗaya uku gusau wannan ziyara ta muna daidai gaskiya mun ji daɗi kuma muna fatar ubangiji Allah shi ba shi sa'ar samun shugabancin kasa na Najeriya Atikun dai ya je jihar Zamfara ne yakin neman zaben kwana guda bayan da ya ziyarci jihar Kebbi Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Zamfara a Najeriya.